yayin da al'ummar najeriya suka yi idin babbar sallah inda wasu suka samu yin layya wasu kuma suke jiran yan uwa su taimaka musu da sakonni irin na naman sallah shi kuma shugaban najeriya muhammadu buhari a garin na haihuwa wato daura wannan sallah bayan kammala idi da kuma yanka da ya gidansa da ke daura shugaban ya aika wannan sako ga 'yan najeriya da ya shafi ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatinsa ta fi sa gaba a kai saƙo na mu gode ma Allah mun yi damuna ta albarka kuma mutane su fahimci halin da muka samu ƙasa mu mu da muka zo wannan gwamnati a shekara goma sha shida ta waccan jam'iyya da gwamnatoci guda takwas da muka zo muka tambaya ko an yi tanadin wani abu babu yaya batun lantarki wanda tun daga masu aski zuwa masu guga zuwa masu walda suna bukatar shi babu babu dogo jirgin ƙasa kenan babu hanyoyi babu sha'anin tsaro da haka muka ce to me ake da kuɗin har yanzu ba wanda ya bamu ansa amma mun fara kama waɗanda suka san yadda aka yi da kuɗin saboda haka mutane su gode ma Allah a boko haram mun san yadda muka yi da su waɗannan na naja delta su ma insha Allah za mu san yadda muka yi da su mun gode ma allah ba mu damana mai albarka da bankin tarayya da kuma ministry na agriculture sun taimaka waɗanda suke da ƙasa an yi noma kuma allah ya samu abin albarka saboda haka a najeriya su gode ma allah su ƙara ba gwamnati goyon baya saboda mu su ne haƙƙinmu za mu mutane adalci kuma waɗanda suka zalunci ƙasa ba za a ma kowa shari ba amma duk wanda aka samu ya yi sata ya ci amana za a ce ya maido in bai maido kun ba a san yadda za a yi shi shugaban najeriya muhammadu buhari kenan a zantawa da yi da manema labaru a birnin daura a bikin murnar idin babbar sallah nasiru adamali malika muryar amurka daga abuja najeriya